Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صل على Ku saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau talata. Daga nan Radio Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV a birnin Tehran da ni Sunusuwanti zan jagoranci gabatar muku da shirin. Bayan sauraron shirin ko kun san tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina muna ɗauke da labarun duniya sannan shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirin malika Iran da Aminu Ibrahim Kiyawa ke gabatar muku sannan shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa da Aminu zai sake shigowa domin gabatar muku da shirin. Da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu, a yi saurare lafiya. ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum yau talata 23 ga watan Maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan Sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu ware ko san cewa shekaru 99 da sa gabata a rana irin ta yau, Aitullah Said Abdulkarim Ha'iri YSD ya kafa cibiyar ilimi ta Hausa a birnin Qom na kasar Iran. Kafin haka dai birnin Qom ya shahara akan yadda mutanen garin suke son iyalan gidan manzon Allah bayan shigarwa addinin musulunci a kasar Iran sannan kuma kasantar rahobaran saida Fatima Ma'asuma yar uwar Imam Riza alaihi salam yana a birnin na ne wanda hakan ya kara masa ɗaukaka da matsayi da kuma shahara tun lokacin kafa cibiyar ilimi ta hauza a birnin kom birnin ya zama cibiyar yada ilimin addinin musulunci hakanan kuma ya zama babbar cibiyar yada ilimi ta addini a duniya ma baki daya bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a kasar ta iran a shekara ta 1979 masu ware ko san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan maris na shekara ta aka kafa hukumar kula da yanayi ta duniya wato wmo a takaice hukumar tana aiki ne a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kuma ayyukanta sun shafi sani da kuma tattara bayanai dangane da yanayi daban-daban a ƙasashen duniya akan haka ne take yin aiki kafaɗa da kafada tare da hukumomi da ƙungiyoyi daban-daban na duniya masu buƙatar bayanai a wannan bangare hukumar tana tattara bayanai ne na sararin samaniya sauyin yanayi ruwan sama wuraren noma da abin da ya shafi yanayi a duniya sannan tana bayar da bayanai ga duk waɗanda suke bukatan hakan a faɗin duniya da ƙarshe masu saurare kuma san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan maris na shekara ta 1956 sabon kundin tsarin mulkin kasar pakistan ya fara aiki bayan samun yancin kai daga hannun turawan ingila a shekara ta 1947 muhammad ali jana wanda ya jagoranci kasar zuwa ga samun yancin kai shine shugaban kasa mai cikakken iko a kasar bayan mutuwarsa firaministan kasar na lokacin liyakat ali ya ci gaba da gudanar da harkokin shugabanci a kasar har zuwa lokacin da wani mutum bako wanda ba a san asalin kasarsa ba ya bindige shi lahira sakamakon yadda lamarin siyasa su suka kasance a kasar wannan ya jefa kasar pakistan a cikin rikice-rikice na siyasa har zuwa lokacin da aka samar da sabon kundin tsarin mulki a kasar wanda ya canza tsarin siyasa zuwa tsari na jamhuriya Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya sanar da cewar sama da yara miliyan 26 ne a tarayyar najeriya ba su da hanyar samun ruwa domin biyan bukatunsu a fagen rayuwa jamhuriyar musulunci ta iran ta tattauna da majalisar ɗinkin duniya kan batun neman hanyar wanzar da zaman lafiya da sulhu a ƙasar afghanistan gwamnatin turkiya ta ɗauki matakin ficewa daga yarjejeniyar kare haƙƙin mata da hana cin zarafinsu sakamakon yadda yarjejeniyar take rusa tsarin rayuwar iyali da ƙarfafa auren jinsi yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sanar da cewar sama da yara miliyan 26 ne a tarayyar Najeriya ba su da hanyar samun ruwa domin biyan bukatunsu a fagen rayuwa. A wata sanarwa da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya fitar a ranar ruwa ta duniya a ranar Litinin da ta gabata kuma shafin watsa labaran Africa News ya watsa ta fayyace cewa sama da mutane biliyan ɗaya da ɗigo arba'in da biyu ne ke rayuwa a yankunan da suke fama da rashin ruwa ko kuma ƙarancin ruwa a duniya a ƙasar najeriya an kimanta cewa fiye da yara miliyan ashirin da shida ne suke fuskantar matsalar rashin ruwa a harkokin rayuwarsu don haka asusun na unicef ya yi kira kan ɗaukar matakan gaggawa domin magance matsalar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta tattauna da Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun neman hanyar wanzar da zaman lafiya da sulhu a ƙasar Afghanistan. Wakilin ministan harkokin wajen ƙasar Iran na musamman kan batun ƙasar Afghanistan, Muhammad Ibrahim Tahiriyon Fard, ya tattauna da sabon wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar afghanistan jean arnold inda suka cin matsaya kan jaddada wajabcin ɗaukar matakan da za su sassauta tarin matsaloli da suke addabar al'ummar afghanistan tare da neman hanyar cimma shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu da za su kawo ƙarshen halin ni'yasu da ƙasar ke ciki tsawon shekaru a tattaunawan da bangarorin biyu so gudanar a jiya litinin sun zanta kan batutuwa masu yawa musamman waɗanda za su kawo ci gaba a fagen siyasa da zamantakewar al'ummar ƙasar afghanistan da nufin sassautawa al'ummar ƙasar irin tarin masifofi da take fuskanta tsawon shekaru masu yawa musamman rashin zaman lafiya da tsaro har ila yau tattaunawar tsakanin jami'an ƙasar iran da na majalisar ɗinkin duniya ta jaddada wajabcin samun haɗin kan ƙasashen da suke abokanta da afghanistan da nufin samar da hanyoyin karfafa al'ummar kasar da farfado da tasirin cibiyoyin gwamnatin afghanistan rikicin kabilanci ya lashe ran mutum akalla guda tare da jikkata wasu hudu na daban a garin nasiriya da ke kudancin kasar iraki maje tsaron lardin zikar da ke kudancin kasar iraki a jiya litinin ta sanar da cewar akalla mutum guda ne ya rasa ransa yayin da wasu hudu na daban suka samu raunuka sakamakon bullar rikicin kabilanci a garin nasiriya fadar mulkin lardin inda cikin hanzari aka tura jami'an tsaro zuwa yankin da rikicin ya kunno kai domin kawo sa shaidun ganin ido sun bayyana cewa rikicin ya kunno kai ne tsakanin 'yan kabilar alziraj a kusa da mahaɗar gidan yari na garin nasiriya inda ya kai ga halaka mutum guda tare da jikkata wasu hudu na daban kuma wasu daga cikinsu suna cikin mummunan hali manazarta suna bayyana cewa gazawar mahukuntan iraki a fagen karɓar makamai a hannun jama'ar gari tana daga cikin dalilan bullar tashe-tashen hankula tsakanin kabilun yankin kudancin iraki inda shugabannin kabilu suke amfani da masu dauke da makaman ta hanyar gabatar musu da kuɗaɗe da makamai domin kare musu manufofinsu na ƙashin kansu Gwamnatin Turkiyya ta ɗauki matakin ficewa daga yarjejeniyar kare haƙƙin mata da hana cin zarafinsu sakamakon yadda yarjejeniyar take rusa tsarin rayuwar iyali da ƙarfafa auren jinsi. Fadar shugaban ƙasar Turkiyya a ranar Asabar 20 ga wannan wata na Maris ta fitar da sanarwar cewa ƙasar Turkiyya ta ɗauki matakin ficewa daga cikin yarjejeniyar Majalisar Ƙungiyar Tarayyar Turai mai kula da kare haƙƙoƙin mata ta hanyar hana cin zarafinsu da ta sanya hannu kanta a ranar 11 ga watan Mayun shekara ta 2011 kuma majalisar ta amince da ƙasar Turkiyya a cikin yarjejeniyar a ranar goma ga watan fabrairun shekara ta 2012 wannan mataki na fadar shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya zo ne bayan da masu ra'ayin mazan jiya suka yi kakkausar suka kan yarjejeniyar saboda ganin yadda take kokarin rusa tsarin rayuwar iyali da karfafa auren jinsi wato yin luwaɗi da maɗigo matakin fadar shugaban kasar turkiya ya janyo rabuwar kai tsakanin masu goyon bayan matakin da gwamnati ta ɗauka da masu adawa da ficewarta musamman ƙungiyoyin da suke riya kare haƙoƙin mata da kuma jami'an gwamnatocin ƙasashen yamma amma tuni dokar yarjejeniyar ta tamanin ta yardewa duk bangaren yarjejeniyar ficewa daga cikinta a duk lokacin da ya ga dama bayan sanar da majalisar dokokin ƙasashen yammacin turai Ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yemen ta mai da martani kan sanarwar da mahukuntan Saudiya suka fitar cewa sun gabatar da shirin zaman lafiya da sulhu a Yemen. Shugaban tawagar tattaunawa ta ƙasa a Yemen, Muhammad Abdulsalam ya bayyana cewa shirin da mahukuntan saudiya suka gabatar kan batun kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar yemen babu wani abu sabo a cikinsa iyaka dai wani sabon shiri ne da ke neman baiwa mahukuntan saudiya ikon shimfiɗa mulkin kama karya kan al'ummar yemen ta hanyar kula da harkokin jiragen ruwan ƙasar da jiragen sama musamman filin jirgin saman birnin sana'a fadar mulkin ƙasar da kuma kula da tashar jirgin ruwan hudaida inda mahukuntan saudiya za su ɗauki matakin juya akalar al'ummar yemen ta yadda suka ga dama abdulsalam ya fayyace cewar saudiya ita ce take jagorantar kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen don haka dole ne a kan kanta da sanar da kawo karshen kaddamar da hare-haren zalunci kan kasar tare da ɗage takunkuman da ta kakaba kan kasar na killace ta ta hanyar sama da ruwa da kuma kasa sannan a buɗe shafin zaman tattaunawa kan yadda za a dawo da zaman lafiya da sulhu a kasar ta yemen ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga cikin taskar mu ta shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da sauraron shirin Muleka Iran tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Muleka Iran. Yawan masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin yana cikin muke kawo muku tarihi muhimman wurare na al'ada da kuma na tarihi na addini da ke nan kasar Iran da kuma yan damakin da ake da su musamman ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakata ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare a kasance da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla a yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da bikin sabuwar shekara da ake yi a nan ƙasar iran wato bikin norus shi dai bikin norus wato bikin sabuwar shekara ta iraniyawa ta hijira shamsiyya yana daga cikin bukukuwa da iraniyawa da sauran mutanen da suke magana da harshen faransanci a faɗin duniya ga baki ɗaya suke girmamawa to da farko domin jin ƙarin bayani game da irin al'adun da ake a waɗannan ranaku na sabuwar shekara na tuntuɓi malam asadi wani bairani irani kuma ɗalibi a jami'ar azad da ke birnin tehran da ya karatun digiri na farko a fannin ɓangaren harshen hausa ga kuma abin da yake bayyanawa to a fili yake cewa da yake mafi yawancin al'ummar iran musulmi ne wannan ya sa akwai wasu addu'o'i da ake yi na shiga sabuwar wannan shekara ta hijira shamsiyya to akwai wasu al'adu da irana suke yi musamman ma a ranar sha ga watan na farvardin watan farko na hijira Shamsiyya na sabuwar shekara to ko waɗanne irin al'adu ne tambara ke yadda sake yi wa malam asadi ga kuma abin da yake bayyanawa akwai wasu al'adu wadanda iraniyawa suke da su a ranaku na musamman kafin ranar noruz daga cikin kuwa har da kai ziyara a ranar alhamis da ƙarshen shekara a kabrukan 'yan uwansu tare da yi musu addu'o'i. Zan yi amfani da wannan damar a cikin wannan shirin domin in isar da saƙon taya murnar shiga sabuwar shekarar shamsiya. Ga dukkanin musulmi da kuma abokan aikina a nan Hausa Radio daga Tehran. ina yi muku fatan alheri baki daya da barka da sabuwar shekara hijira shamsiya kuma ina rokon allah ya kawo mana ya kawo mana garshen cutar korona a dukkanin ƙasashen duniya baki daya allah ya maimaita mana amin to madalla malam asadi a gaishe ka da gudunmuwar da ka bamu kuma muna kuma mu ce a ci gaba da yin bukukuwan sabuwar shekara lafiya to a gefe ɗaya kuma na tuɓi malam shafiu kabiru wani ɗalibi kuma a jami'ar ahlul baiti da ke nan birnin tehran domin jin ta bakinsa ganin cewa ya kwaya shekaru a wannan ƙasa kuma ya ga yadda gudanar da bukukuwan sabuwar shekara a shekarun da suka bata kafin ɓullar cutar coronavirus da kuma yanzu bayan ɓullar wannan cuta don haka muka tuntuɓe shi don mana bayani da fayyace mana zai dabawarsa game da yadda wannan biki yake gudana da kuma bambancin da ya gani tsakanin na shekarun baya suka gabata da kuma na yanzu inda ya fara da cewa bikin idin nauruz biki ne babba da yake ɗauke da al'adoji masu ban sha'awa kala-kala inda mutane suke kwalliya tare da tsabtace gidajensu da dukkan abubuwan da suka mallaka tun kafin ranar idin ta zo wanda ta kasance ɗaya ga watan sabon shekaran su wato farbardin wanda a hukumance akan ba da hutu da yake sati biyu haka zuwa kwana goma sha uku domin mutane su samu su huta su sha shagulgulansu tare da yin tafiye-tafiye don kai 'yan uwa da abokan arzika ziyara na nesa da kusa wanda a irin wannan a wannan lokaci mutane sukan yalauta 'yan uwansu tsakaninsu da ba da kyaututtuka da kaya na abinci da sauransu sannan sukan fita park-park domin shakatawa da hutawa wanda garuruwa suna cike da masu ziyara a wurin wannan ranaku na idin nauruz kamar yadda muka gani a tsawon zawonmu na shekara biyu a cikin iran kenan amma abin takaici wannan shekarar ta zo da wani yanayi na wannan cuta da mutane suka rasa 'yan uwansu da dama ta dalilinta wanda za a gudanar da wannan bukukuwa cikin da rashin walwala saboda zuwan wannan cuta ba kamar yadda ake gudanar da shi a yanayin da suka gabace shi ba wanda muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi wannan bukukuwa a gama lafiya sannan kuma ya kawo mana ƙarshen wannan cutar cikin gaggawa to kabiru shafi'u a gaishe ka da wannan bayani da kai mana ko masu wurare da wannan za mu rufe shirin namu gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki sai a biyo mu sannan a hankali a makon gobe domin jin mu ɗauki wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda su taimaka mana shirin ya kammala musamman malam asadi ɗalibi a jami'ar azad da ke nan birnin tehran kuma abokin aikin mu a nan tv hausa da kuma kabiru shafi'u shi ma ɗalibi a jami'ar ahlul baiti ni da na kasance tare kun cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.cb1.ng. sannan daga ƙarshe aminu ibrahim kiyawa ya sake shigowa domin gabatar muku da shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kamo kiɗe kide daban-daban da suka shafi waƙoƙin da mawaƙa fitattu suka yi a nan ƙasar Iran. Da yake wannan lokacin muna tunkarar bukukuwan sabon shekara a nan ƙasar Iran wato Idin Noruz. Za mu kamo waƙoƙi daban-daban da aka yi game da wannan ranaku na sabuwar shekara domin jin irin waƙoƙin da ake yi a wannan lokaci. Mun gayyato muku Ali Riza Qurbani don gabatar da waƙa da ta da mana. جان شود آن زمان بر دل ما درست که از کین دل ها بخواهیم شست ز کینه نو آین و کین کهن مگر در جهان تازه گردد سخن همه سال پیروز بادی و شاد سرت پرز دامش دلت پرز داد بیچارت چاو کم کنی دل گنان شاد و بیغم کنی. داد آوریم جهان یادگار است و ما رفتنی بگیتی نماند به جز مردمی سراینده باش و فضاینده باش شب و روز با رامش و خنده باش an gaishe ka Ali da Qurbani a cikin wannan waka da ka tanadar mana ta murna zagayowar sabuwar shekarar Iraniyawa ta hijira shamsiya ta shekara 1400 da fatan masu sun amfana da waɗannan waƙoƙin kuma a nan ne zan jalin zamun shirin ni da na kasance tare ku a cikin cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na gizo wato www.tv1.ng/radio. Dodane Johnson, kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu nima dugun shirin sunusuwanti ke muku fatan alheri ku huta lafiya. Thank you.